الرحمن على العرش استوى mai rahama ya ɗaukaka akan al'arshi ɗaukaka irin wadda ta dace da girmansa mai tsarki da ɗaukaka